Barka da zuwa tashar tsakar gida. Wasu lauyoyi na buƙatar rarara ya nemi yafiyar waɗanda ya zaga a waƙa. Wasu rukunin lauyoyi a jihar Kano ƙarƙashin barista Badamasi Suleiman Gandu sun yi ƙaran mawaƙin nan Dauda huta rarara wajen mai martaba sarkin Katsina da mai martaba sarkin Daura. Rukunin lauyoyin sun wa da sarakunan biyu takardar kokensu kan zargin rarara da yin waƙoƙi yana aibata manyan 'yan siyasar jihar Kano. A cewar lauyoyin, waƙoƙin da rara yake suna janyo zage-zage da cin zarafi a tsakanin jama'a, inda suka bayar shawarar ya gyara harshensa a gaba, sannan ya fito ya nemi afuwa ko kuma su ɗauki mataki na gaba. da yake bayani ga gidan rediyon nasara barista suleiman gandu ya bayyana yanayin da lamarin ya kai ga har ana kafe hoton mahaifiyar rararan ana cin zarafinta shi yasa suka yi wayoyin baya suka ga abin da ya haifar da wannan matsala wanda daga ƙarshe suka ɗauki matakin kai ƙararsa ga manyan jiharsa don a tsawatan masa. Assalamu alaikum wa rahmatullah Barisa Badamasi Suleiman Gandu sunana mun rubuta takarda ne ga Adamu Abdullahi wanda aka fi sani da Dauda ka hutu Rarara. kuma mun rubuta wannan takarda ne biyo bayan kalamomi na tinziri wanda ya hada har da hoton shi wannan mawaƙi ana sa hoton mahaifiyarsa da shi kansa ana kalamomi na tinziri so hakan ya sa muka duba muka ga ya janyo haka so bayan duba na tsanaki da kuma bin tarihi mun tabbatar da cewa akwai waƙoƙi wanda shi wannan mawaki ya yi a baya kuma ya ɗauki manyan mutane kamar mutum guda uku wanda an da misali a kansu ya ci mutuncin su ya kira su da sunayen banza na farko ya kirawo ga ya kirawo tsohon gwamnan jihar kano wanda ya gwamna haso biyu kuma ya yi sanata kuma ya yi takarar shugabancin wannan ƙasa da mummunan suna tsula sannan na biyu ya kirawo ha'ila yau tsohon gwamnan jihar kano wanda ya gwamna haso biyu kuma sanata mai ci a yanzu sannan kuma wanda ya takarar shugaban ƙasa da mummunan suna wanda ya hada da duna baki da barawo waya zubilla sannan bai tsaya a nan ba ya ƙara yin irin wannan kalamai ga akan shi a sarkin kano na goma sha hudu kuma shi ma tsohon gwamna na babban bankin ƙasar nan kuma shugaba ga addini na Najeriya da sunan dabba Charki. So wannan kalamomi ne na tinziri wanda doka ba ta aminta a ringa su ba domin sun saɓa doka. Kuma idan muka duba koyarwa addinin Islama cin mutunci mai mutunci da irin wannan muka. duka haramun ne ba daidai ba ne ba sannan muka ƙara kallon kyawawan al'adunmu wannan sun saba so akan haka muka ga ya cancanta mu ja hankali ga shi wannan mawaƙi kuma mu isar da ƙorafinmu ga su sarakunan jihar katsina kasancewar shi mawaƙi ne daga can jihar katsina yake kuma ba mu taɓa ga inda ya waƙa ya zagi ko ya ci mutuncin shugabanninsa na can katsina ba sai dai shugabanninmu na nan kano kuma kamar yadda muka sani akwai kyakkyawar alaƙa game da kanawa da katsinawa so amma wannan waƙa da ake yi wancan wannan cin mutunci da ake yana ƙoƙarin ya kawo tasgaro akan haka muka rubuta takarda ga kuma mun yi nasarar kaiwa shi a ah, sarkin katsina kuma nan ba da jimawa ba insha Allah za mu ji martani daga gare su so a nan wurin muke kira da shi wannan mawaƙi da ya gaggauta ya janye irin wannan kalamai nasa ya tuba ya kuma ƙauracewa irin wannan salo na waƙa ita waƙa abu ne mai tarihi kuma sana'a ce ba wanda zai hana shi so a yayin da kake ƙoƙarin kake yin sana'a sai mutum ya yi ƙoƙari ya tsaya akan dokoki da kyawawan al'adunmu kasancewa ba mu da abin da ya wuce addinin mu na addinin islama ba mu da wani gari da ya wuce garinmu na kano sannan ba wasu al'ada kyawawa da ta wuce tamu al'ada don haka dole ne mu fito mu kare ta shine dalilin wannan rubutu wannan takarda assalamu alaikum wa a cikin wani shiri da wannan babban lauyan barista aliyu hajji na kano ke yi na wayar da kai game da tanadar shari'a da dokoki a dandalin tiktok barisan ya wayo da mutane kai musamman ga waɗanda ke ganin ai rarara bai ambaci suna ba inda ya bane irin tanadin da doka ta yi akan habici da zambo da magugar zana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan kafa mai albarka wannan bidiyo din za mu yi shi ne albarkacin tambayoyi da yawa da 'yan uwa suka ta yi eh, a cikin bidiyon da muka yi na baya wanda muka yi bayani dangane da kalmomin ko kuma kalman da zata iya zama zambo. Mun buga misali da kalma ta tsula da mawaƙi Dauda hutu Rarara ya yi amfani da ita da kuma fassare-fassare da aka dinga yin ma ita wannan kalmar. So mutane sun ta tambaya wasu sun kira ni wasu sun yi comment. da tambaya da sauransu. Wasu kuma sun yi min magana ta sirri. Cewa zai yiwu a ce mawaƙi ko kuma mawaƙi ce abin da mawaƙi ya yi ya yi zagi a daidai lokacin da bai kama suna ba. Duba ga cewa bai ambaci sunan wane ba kai tsaye. So tambayoyin sun ɗan yi yawa akan wannan na ga ya kamata ce in ɗan ƙara clarifying. mahanga da doka take kallon abu ba dole ba ne ya zama yadda mu muke kallo kai tsaye. Ita doka tana kallon menene abin da abin ya bayar, fa'idan da ya bayar, fa'idan da ya bayar mummuna ne ko mara kyau, mummuna ne ko akasin haka. Ba dole sai an ambaci suna ba, ban kuma son mai da mu in ce mu ɗan yi bahasi akan kalman zambo. wasu sun ce min kamar kalman da ya fi kamata a ce gugar zana no in ka duba kalman gugar zana da habaici da zambo duk suna tafiya kusan ɗaya ne amma kalmar zambo tana sama da dukkanin wa'annan kalmomin wurin muni a mahanga ta manazarta masana da malamai a ɓangaren ilimin adabin hausa in ka duba irin su professor ɗan gambo a alif ɗari tara da tamanin da hudu su busau a alif ɗari tara da saba'in da tara da su Modibo su Yahaya su ‘yar aduwa duk sun yi bayani akan ma'anar ita wannan kalmar ta zambo sannan kuma sun fayyace ta tsakanin ma'anarta da ma'anar karman gugan zana ko kuma habaici wanda kuma gaba ɗaya in ka kalli ita kalmar zambo suna magana ne akan ita akasi ne ta yabo in ka ce zambo ka yabi mutum to idan za ka zage shi to shine za ka yi amfani da zambo zambo kuma ana amfani da ita ne wurin ambatan siffa siffan nan a jingina ta da mutum da niyan a bakanta masa wannan bakantawan a idan mutane ta yadda ƙimarsa ake son a sassaukar da ita a idan mutane wannan siffan da aka ambace ta ta ya zama ƙarya ne ko gaskiya amma kai tsaye ba a ambaci sunansa ba mafi yawancin malaman adabin hausa da wannan ma'anar suka fi tafiya akasin yabo ce to in ka ɗauki kalmar tsula siffa ce kuma circumstance shi ke bayanin da wa ake magana Kotun Koli a shari'ar da aka yi tsakanin Ichikounu and Another vs. Uh, aro wanda kotun ta yi hukunci ne a 2012, ta bambance tsakanin tunda murgamin abu cewa wannan kalmar ita ce abin da ake kira da innuendo. Malaman adabin Turanci sun san menene ma'anar innuendo. To hatta a bangaren Turancin doka bata ta batta ba ta ɗauko ta ta sa mata rigar shari'a ta kuma fassara ta da gida biyu. ta ce muna da legal innuendo muna da kuma popular innuendo so wannan kuma dukansu ta ɓangarorin za ka ga ba kalmomi ba ne da kai tsaye in ka kalle su da ma'anar zagi ko tozarci ko wulaƙanci ko kuma siffata mutum da wani abu mara kyau a'a amma menene wanda zai fahimta abinda ko ta kenan mai sauraro me meye zai fahimta zai fahimci ka mutum ne ko ka zage shi ko ko kana ƙoƙarin sassaukan masa da daraja ta yadda ƙimarsa zai sauka zai ragu a idan mutane in har ya zama haka to defamation ne ɓata suna ne so za ka yi kuma maintaining action akan mutum ko ma wane ne so dole akwai linzami ai bayan da za a yi akwai misalai da daman gasken gaske akwai misalai da daman gaske ba kawai mawaƙi zai zo saki kalmomi ba ne yadda yake so yadda yake so kuma a ce doka ba za ta yi aiki a kansa ba a'a ba mawaƙi ba ko ma waye ko ma waye doka tana da linzami akan duk abin da za ka yi kuma ta kalla ta kuma samar da matsaya akan wannan kamar yadda muka faɗa a baya akwai wanda sun ta magana akan to me yasa tintini ba a yi magana ba a daidai lokacin da ya taɓa suwa ne ya taɓa suwa ne ya taɓa suwa ne ba a yi magana ba sai yanzu kamar ya taɓa yanzu shafaffe da mai da ma'ana idan ba a yi magana ba a wancan ba yana nufin daidai ba ne in kuma yanzu an yi magana a wannan ba yana nufin kuskure ba ne Daga lokacin da ka yi yunƙuri na yin wani abu na alkhairi, daga lokacin kake da lada a wannan abu Shin ba mu taɓa cewa idan an taɓa ƙiman kowa daidai ba ne ba. Wannan wannan kana tare da shi a ra'ayi ko ba ka tare da shi a ra'ayi. Ba mu taɓa cewa daidai ba ne ba kuma ba zai taɓa zama daidai ba. Amma kai ma yanzu idan ka gane yanzu wannan ɗin da aka yi ba daidai ba ne, mu jonin hannu da kai mana mu ce wannan ɗin ba daidai ba ne sannan mu koma na bayan mu ambato su a matsayin ba daidai ba. so doka bata bar komai ba komai doka ta yi magana a kansa kuma doka za ta ci gaba da tsawatawa da kuma takaita motsin mutum da sa masa linzami in dai zai fita cikin haddinta kuma za ta hukunta shi a lokacin da aka yi kara so wannan shine dai yan uwa wanda suka dinga tambayoyi akai wannan shine a takaice assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abdullahi yunus shugaban cibiyar magani na kashful alil